An yi kira wa mabiya addinai da su yi amfani da koyaswan littafi mai tsarki wajen kawo sauyi da zai tsabtace siyasa da kauda cin hanci da rashawa a Najeriya. A wani taron bita da wata kungiyar da ba ta gwamnati ba House of Isaka ta shirya wa mabiya addinin Krista mai taken gudunmowar coci wajen gina demokradiyya mai ɗorewa a Najeriya. An faɗakar da mahalarta taron ne kan samar da kyakkyawan ginshiki na nuna adalci ga kowa da kauda cin hanci da rashawa da ma hana musayan kuɗi lokacin zaɓe. Farfesa Dakas Clement Dakas ya gabatar da kasida a wurin taron. Generally ana ga kamar siyasa ya zama akan ce politics is a dirty game to amma kuma addini domin ta tabbatar cewa siyasan nan an tsaftace shi an kin duba abin da littafi ta ce krista ya kamata ya zama gishiri ne domin gishiri zai sa abincin ya zama da dandano to amma kuma in siyasanmu babu dandano to ya kamata mu krista mu tambaye kanmu muna wannan aikinmu da littafi ta ce ya kamata mu zama eh, gishirin duniya littafi ma ya ce ya kamata krista ya zama haske to zaman haske ya nuna cewa krista dai yana da hakkin tabbatar da cewa duk inda akwai corruption za a nuna shi to ya zama hakkin coci ya zama hakkin eh, malamai da manyan addini ko krista ko musulmai Shugaban kungiyar House of Isaka barista Yakubu Salibawa ya ce sun shirya taron bitar ne don faɗakar da jama'a hanyoyin kaucewa halin rashin gaskiya da ake fuskanta a sassa daban-daban na rayuwa a Najeriya. so abin da muke so mu tabbatar da ta yaya za mu iya tabbatar demokradiyya ta samu gindin zama a Najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya ministan ta gare shi so shine muke so mu ga yadda za mu haɗa kan jama'a ba wai krista kaɗai ba har 'yan uwanmu wanda ba addini ɗaya muke ba mu zama da halin kauna mu haɗa kanmu mu iya ci gaba mu raya Najeriya mu gina ƙasar mu Najeriya to abin ya fara ne da ikilisa ko kuma da krista a yanzu amma abin da muke dubawa a gaba shine ta yaya za mu haɗa kan najeriya ta yaya za mu iya samun ƙasa sahihiya wanda za a samu inganci na taimakon jama'a samun rayuwa ta gari Adamu Bala ɗan siyasa ne a jihar Plateau ya shugabanci tattaunawa da aka yi a wurin taron bitar. In cika duba a da sai a ce in ana neman yanka shari'a a nemi waye mai bi domin idan mai bi ya zo ya zartar da magana. in ya faɗa za a ce wannan gaskiya ne saboda an san mai bi da gaskiya amma mu bamu san me ya faru ba ko me ya kwakwabe masu bi da su ake hada baki a ci hanci masu bi da su ake hada baki a murɗa zaɓe to a nan ne babbar ka take kuma a ta kamar da ɗazunan nana ta in ba mun tuba ba ne muka dawo ta farkin ubangiji muka nuna haske muka nuna mu ne gishiri to lallai gyara da ake nema a kasa ba za a samu ba. comrade steve aluko mai rajin kare kare haƙƙin 'yan adam na Civil Liberty Organization ya ce dole sai an haɗa kai kafin a samu ci gaba mai ɗorewa a Najeriya. Amma an mun haɗu kowa da kowa muna da development agenda, peace agenda, security agenda, kowa da kowa zai je tare, kowa da kowa zai ji daɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.